الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zubata da tabbata Allah salatu ya ce ci da aminci da tabbata nabi Muhammadu yinan na Isra'il la'adi ya tafi gogi da guba ya tsaguni ci 2016 kalendar miladiya mai katon zuguwa ce daga katon littafin ijma'u salaf fil itiqad يعني الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى ne kafin roguwa ce na mai ya jufa ta ganga ya katon ya karshe daga kafin ya littafin wuce bona idan page 96 ko ga wakad a hadasa ahalul ahawa'i wakad ya kika a hadasa ahalul ahawa'i zai jela mutu tuye ba wal bid'a da vejalan tu bidiya ne wal khilaf da vejal da bane atsala dan asma an sunna shami'a sunna naji sakwa qabiha naji sakbana fasammu biha ahlus sunna a ta sunnan naji layi ahlus sunnaji yuriduna bi zalika aibuhum e, ajin naji ebo alawa jikiyo ebo de ala aibuwa ya alu suna ji wa ta'ana alaihi ko amma zaɓa walwaƙi a tafihim amma ja mutunci wal izra'i bihim inda sufaha'i ko kuma alalawa wa shigarza gaza daga alu suna ji wa halin da jayi bishi wale ga limama abu hatimin razi alhanzali ga alamai yan bidiya shi a sai a giman yadisi tuku alamai zana dika shi a yi alu suna shiga hashawiyya ko yabo na wa gan Allah ne asa asaru janin alamai jami'a sha yi alu suna shiga mushabbiha alamai ya sha yi alu suna shiga mujabbira alamai ya ji a shi a yi alu suna shiga mukhalifa alamai da shi ma yi alu suna shiga nasiba alu suna shiga sunna da bane ji dacewa na min ya sunnan na ji ba ko ji a ko mm. ahlu ji a kai zai jami'tu ba wuya bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kwade don totuci da ji gwagana ko aga zai ji aliyatuci ba na aga aliyatuci ji ne ta jagan aga gaza mai sahiru zanayi sai riji shi inda ce a ga zanayi majinun zana ina da zai wasu lalaiku na majinun zana tun da yana wani ke wani ki ko inda ce a ga shi a ga ba aka ila da zai da hum a razilu na dariyar ra'ayi zango wala mi tuye ni niyan jama'in yi ba sai zawowa shi zai yi to an ka ya yi shi zuwa ne kina ce dai yi na bata ya koyi ba shi a ga gwagwarin simon ranar wata a ci na ga alulbidai ya suna sakpa-sakpa ngoci cewa a ci wuce tun alusun na ji mali muruji a amma muruji a ji fa'in na yi samu na alasun na shukakan e, muruji a shi ga ya alusun na jagen da ya ji shakka da imani abu na wa kazabatil muruji a shi magamana zon bal hum aula bi shakki murji'a joto a ga di shakka gan wa bi takdhibi ashba e ga ma gamanu kila murji'a ji ce yi ahli sunna ji gan shukaka ibn e ahli sunna ji gan agagbin aga ya ce matsalan e imanin e shiga a mu'minun anta in ba mu'mini wayo waya ke daga wagon alijan na bani ko ji gane ko alisuna jaja ga ana muminun insha Allah so kalimai insha Allah wuce na alisuna je ganin a ga yabo ne da shakka da imani abuna a ga yabo ne da su da ya tazkiya na kanda ce ta lati zalla rikulun nan masu haram insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqaffirina la takhafun ya ga gadan masjid da haram insha Allah ne wani unjiya ko ya shakka ba misali ba ni sana jihar hanjali na magana ziyarar lon makabarta maga salamu alaikum alu diyar min al-muslimi ko ya gafiru Allah lil wani wal na wa inna insha Allah bikum ya ce mu nga bai ko ce ti ye de don e bonu ga inna insha Allah bikum Na on diga won jan shakka jin be kiyan be ajeliya na ga mu ji a shi jin fahimta a ce ga kiyo a ce a da sun shiga shukaka sai ji gane ko number 2 in ce zan laibar kun ga wa ammal qadariya amma kadariya shi fa’in na fa innahu yusammuna ala sunnati kadariya shi za a yi ala sunnati wal isbat wanda zai je ji isbat ya sifata mai ji isbat ya kadar ne aga ya ga mujaddira ko ke mujaddira mujbira ke ji nufi na wani zai je gangan window ne zai jina su ko su fo ta jina ala suna shiga wancan ala suna shi aja ga malul ibadi min Allah khalqan wa ijadan ya e tuna wuce je lona Allah ga jani ta wa minan ibadi fi'lan wa ikhtiyara wuce je to masu ku a san ga da sai na ganye nan can yau su su da ga wuza wuza su su da jikiya da wuza su na da jikiya ma ji wa kadhabatil qadariya inga kadariya ji ga manazo bal hum awla bil kadhibi wal khilaf da wuce shi a gadi cancanta ga gamane bele bayan suna rai sa sallam yau fu qudrat Allah azza wa jal an ya lada kudrar ce ci an khalqi wa qalu a ci ga wa qalu lahu ma laysa bi ahli lahu a ci ga ga yace ce ce na <coughs> goyanin ko tabarakallahu tabaraka wa ta'ala wa amma jahmiya amma jahmiya ji fayin nau min sammu na ala sunnati mushabbiha jahmiya ji ma aga yi ala sun jaga mushabbiha wa kadhabatil jahmiya ga jahmiya ji gama nazo e bona fasoto laysa bi mujibin tajsimahu id kanat sifatani taktalifani ebon alisunan jira allahu da suna jira wani lala asma da suna fadu da to yace na ga fari kiya ne wa jara buka wani malaku saffan saffa to yace mai dogo yadu ya fauka ilihi ko to yace ma mm, da ya tajiri biya a ne na jaza an liman kana kufshirna E, ya yabo na aya ja'alu suna jayen mai ji tabbata bakin mai yiwuwa ne na a magasifa ya tsaye ce un da yanzu yin dole mini ya ni toshi ba na yabo e, na ce yabo e, na suna jasufa ne ji tabbata wata lauga suna jasufa na dabi a ni taja ko ji gana ko jami'a ji mai lego da ga sifa ji tabbatar wa ma'ana wato suna dabi a ni taja without knowing na a tunan yin sifa na wato suna dabi a ni da ba ko ga wa kaza bati jahamiya ga jami'a shi gama na zo a ada na je maki da sukunan bal hum aula bi tashbihi wa takrib a tsogaji min ba da yau ne na lafiya ki biyan da cinan ya gama na zuyo iftarau alallahi azza wa jalla alkazib har gama na sun ta ko wato shi da sifa wa kalu alallahi zura wal ifk a ta gama na sun ta yi cuta ce wa kafaru fi kauri ya e gana ma gana aji kafa cikin yana da ya gama cikin alusunnati wal jama'a ji aga ya tiriti ya alul bidai a ta ta zai ji bidawa ji wunci bidiya wunci ko wunci ko shi na kuma ji gane ko mm. eh, a yi lasa funya zanuwaci dambo a yi kamar da hujja jiya a shuba jiya wa ji lalacin wani tiriti mai jaya ɗaya da kiyan da yakin sa sunna ne amma dai gashi na gaskiya su wa zanci da gefe wani amma dai to zanen su a yi to bayani ne ko wallawa ya zaɓe tun madabo a wamun na shayo gama garin mutane inda a ga wani lamitu shi yan shahadu littafi shi ya nile ne ilin ya kawai yana riga yadda bai a halin baiti ina shi ne a kayi da makala fi nan jiri don fa yole ranar kiwo jahili ko awamun nasu ba na hata ta sufi yau ta mai mafi farin yawa da a amar da shi fayin na hu yi sammu na ala sunnati nasu ba a za a yi ala suna jagakiyar a ganna wasu yan na wasu bu ma na zane jin nan foya alul baiti nan ta yin shi onwe ne gawa ya aje boye ya alul baiti a sauran sabi a nabi je kafir je especially abubakar da umar usman aisha hafsa ko amru ibn al-as abu huraira da makamancin su ai ne ga sau gaza na jikafi zai ce bulani da lahi rozu kan gawa yaya alil baitin amma shi ne ne ne gan wani gashi shi wacewa abakar wacewa umar wacewa usman wacewa aisha wacewa hafsa ko wacewa mu'awu wacewa sabi ne kinin ai ne ga wani kiyayen makiriyan alil baitin wani daga wata hajji daidai nun na addini mishan gani sai ne ga wani gashi ci gawa ima jiwa nan muhammadu itini makira a nabi sawar daga e wani shanu bal hum aula bi hadal ism iz na sabu ashaba muhammadin ebo na suka fiye na sabi a sa sawar sallam ibo asabba wa shatma suka ji sabi a nabi to ko alali ma nabi wala ta subu ashabi daga e yi sabi mai to kuma لو أن أهدكم أنفق مثل أهد ذهب ما بلغ مد أهدهم ولا نصيفة da ya zaga da shi fashe uku ne gazina da cunku-cunku-cunku yana sa'adu la kamu da gini ta tara nan ya sa'adu ga yawa ya bana sa'adu ya wani sa'adu wa kalu fi himgar alhaki shiga shi da shi masu a gargaje ya sa'adu ji daidai ne da da sa'adu ji sai ce fadi yayi annabi ya bishara ga da aljanna ko ai ma ji ga nan muhammadu ajin ajin littafin imani a gadi ne musulunci shaba bata ne suku shi ya yi cin na iliya a ci da shi na suku zan wasu na bai su mago su mago su mago wanda zamanin ba wanda zamanin tabi na ba wanda za zamanin tabi tabi na shi ba shi ya shiga na kin hafe ke da ya zama su da fala wata sabuwa na biyu wani iya su billahi wa nasabuhum ila ghairi al-adli kadiban wa zulma shi aji masahabi annabi jiya da bai na ji adalci ne ganin da gamane da zalunci a ga sayyidina bakar da umar da usman sayyidina ali da zalunci wal iyazu billah alhalima sayyidina ali da jajini abakar wanda jajini umar wanda jajini usman a da alaji yayi makiro wa jur'atan ala Allah azza wa jalla mai shishigi da yi a kabitu da ba sai ce wastifafan li haqqi rasul da ya bayyana haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam da bana annabi ga la tasubwa sabi ga sa ne shi kuma ya a annabi sallallahu alaihi wasallam ga ayatul imani hubbul ansar alama imani waje boye yi wa ayatul nifaq alama munafiqi mabugudul ansar fa wannan ansar yi ko ga mashi na suku sabi annabi ga wannan ho wa hum wallahi aula bi ta'yir wal intiqamu minhum a tso shi a wani shigo na a ya aibu a ci ma jiki nan a ci ma punish nan wa ammal khawarij za ma warij fa innahum na ala sunnati wal jama'ati murji'a aza yi ala sunna daga kiyo daga murji'a aliyan ka zamanin ne a wani ga yi mai yasun daga murji'a tul asiri ya a ga albani murji atul asr ko usaimini murji atul asr albani murji atul asr ibn baz murji atul asr a cikin wa albiyan zamani na shiga ngo ne ga wuce na ga tun zamani fayinin ga yi ga albiyan nan muje yan net la ce ga share wa ga hukumu bi gairi ma an zalalla bi tafsili ko wanda yana tana ce ga haka rai wagga wuce ga ya gwada ya zabacin ya zabacin jani na wajen kafi da rai wagga ranar galopin ka ba iri na i inci ga imani imani ga ke a mawuyin musulmi ne ko la ji ganewa mm. misali ungwari ji ganewa da misali ya zanye ne wani gbagi wani zawu ya zashi shi wani zabi ne a wajen la ilaha illallah ne da imani sannan imani da bi kawo da biya imani da bi amma la jike an ebo magagan ezawa jike wajen halabiya so ezaga dai mutum ee zanna da musulunci wacce ganin ujin musulunci wa ɗaya na a zaune a la nikiya ba a shaba ne na tuza uzumu sun wukiya sai foga no wujji ga waya tuza uzuma ɗaya na hukunci na musulunci layi na gawa jikiyar zawa layi na ne hukun da gayar ma za Allah da ga yake alwala wal barawo de inda kayi daji ko a jihadi jin inda kayi daji fa'atul wulat kawai ga de mulki ji ci ne jin ne bayan ci na mai musulmi re da ga ji foro ne na ji lembayin to tano ga mi dikiyo wa ga tu ko kai kawai ga bai da ya shi ciwo to na ji to musulunci waje ne wa ma da yi ko na ga guna wa guya a shi da kai da musulunci ga kudurtu mana su taklita ya doro wata kula masa tatu ka la ilaha illallah goyi da ga je digin ma ga wa wa ciya tubo wọ́n pẹ̀lú na koyi musulunci shiga da nufin la ya Allah ga kwaya wata zane digiye un gaggawa amma wa kayi wo demonstrate yon wuji fahimta yana wai wugana no problem al mana manatu tafi shi ne ne jihadiya ko e a wari le ga man naji e ji da ke mina ya ji nan a ga man naji kiyo murji'a Allah kiyaye ne wa kadhabatil khawarij fi qawli awarij magama na zai ga ga ba bal humul murji'a a tsura murji'a oh, yazumuna annahum ala imanin wa haqqin yabana khawarij ne ga bai ya da imani amma ka ci gaskiya go ne muke bata ne gimi na ja malo na azu wudunan nasa gaban me zane yake ne wa man khalafum kufara ta ga ji kenan a cikin majiya na kafira shi bayan murja biya wari shi bayan nuru yau ne imani ya ba alu sun na jo ga kirkiri wajen hanzura imani yo wata gaskiya imani yo wacin ga imani yo wai ji ne ako hiji nan imani shi ogun kudu wasu banu ngai laya sai hulu so kaga wacin ga imani wa yake ga su zamanin imani wa ga ake oga na yace imani oga ce wuce lawo ga imani ke da baya ma wanda gumo ko an ga alsuna je cinlo amma mun je aji a ga imani da na bayani so kaga waje je kayan da tiga jimbo a ga ndo wajen mun je aji ga waje kawai ga ci da ko ci uza kowace girba kowace jin algibatu kowace cinga kowace jin sallama kowace su ga manan kowace ji kasan murja ji ganga waje ka ga layar Allah ko a ga ya kai doro to imanuwan ko ma imanuwa da yan jibril da hanan Muhammadu yiri ne sai ga wani yadin a a wari je mafukun a ga yanda ci daga jibo ba ta sai ji lalace to bo sa ko ka makanta ne zalo ne a de first class a de second class a de third class a de to pass sata ma aji ke aji jarabawa ko hayar sa abin jiki in ga doji ga in ya ta a ce kaka imani mai hawari ji gaza ga ya bana ne ke aje kasi da ke ne ga bai ga da imani hawari ji yanzu zamanin na yau suka shi suku ya da aji ka lalata ga fani so wale gantawa zamanin na jinin hawari ji ga aji shi nga fi ike mu je la ilaha illallah wa ni on da ke yin ga yin wa le so on da le ke lu yin ga shi le da su to wi wi aga ji ga sun lo ne ki lo ne to wi ka ba ne so ko la tun ne la la ga fi ruwan shirka je ga fi ma dun zalika liman yasha wa in ji liman yasha wa ne liman yasha wa da na ba da su ko da na ba ne ji ke ko ji azaba ko ko ga da liman yasha wa a wari da yanzu mai ga ajiji kuma wa ga polisi ba ta yi kafi ne musamman da dangi gungunan sai polisi na mawanye ne su kafira ina tashi shi wa ga lawyer ba ta yi kafi ne maga daga nga ka ga lalo koto nga ka to lawyer wazo Lokaci, wuce daga nan lawyer wuce da ga mutan waje na lokacin wuce constitution na waje na sunan lawyer sun su ga age mun tuye ga ina min ya wari da zamani na yoga shi shi wa wa sa gutu kafi ga gájẹ́ gan gáwọn wọn bà náà sógun pánkoro na ya gájẹ́ gan gáwọn di wọn ya gájẹ́ láwọn aṣù ẹbọ àgáwọn di wọn mà na wọn ya ọdẹ hàn láwọn yàn áwù ẹni tí yìí máa ní sápázà dédé náà so wà lé gan yana àwọn àríjì ètò àjí dédé Wa amma da ya lamtura da kiyasi nan fa'innahun yusammu na ala sunnati na bita wa hashawiya ko aji a fiye ala sunnati gaya biya giga shi ba fundoro haddasa na kaza haddasa na fulano bare na fundoro ya ci da mini hadisi ba hadisi na kaza hadisi na kaza hadisi na kaza wani yako na gaja sai ji ke gaja sai ya ala sunnati ya biya ngok eh da je gaga ba ne ma na wadai ba ga kaza ba fagun ra'ayi alkirmani ga zai je labin tura ya ce labin tura hadisa ne gama na so a adawun labin maki risa kwashe bal humun na bi tattu wani hashawiya a tsara yi na bi tattu a tsara magana hashawiya tana ko asarar rasuli a asaru ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko wuciya hmm? wale ta ga halus ne dai gangashe ba ma'ana to ga na yi biya ma'ana nan amma ga ga alhashu min ya za yi ma'ana za waje waje waje waje waje e gan na gandi ne ma fas it alusna yi eje fahimta ka kan aje ku ce gato tara ku asarar rasulun zai lamin tura yana a asaru a nabi sallam lugwa wa hadisa ma ne hadisa nabi lugwa wa qalu bi ra'i a cife da lamin tura yi wa qasu dina bil istisan a cife ji kiyasu ya istisan ji wa haka mu bi kitab wa suna cife ba kun tinjali qur'an kuran da suna bana wa mu asabu bid'a dan bid'a ma jahalatin na jahilina dullalu na jahilina tullabu duniya bil kadhib wal butan na ajamare waza da gamane wani gamala abul jarun layi da nafshari sai na gano ci gan za sa aluni an maza bi lam abuhu A aga jin da yake maza duniya mu ya ga ga wa hu wa kitmanuhu li aslamu maga maza duniya sai bane wale ga su sai maza duniya tun ga jami ci hawo wa in hanafiyan ko su qalu bi annani kun ga ga maza bai hanafiyan wuye jin aja da gangan obe hutala wa wa sharabul muharram wa ga kuje maza bai hanafiya ba ga ta sai nabi fi da bayan nabi zuma a shan mafi zafaga a shan maza bai ga finge ko kuje ne maza bai roshi wa in malikiyan kultu qalu bi annani ubihu lakum aklal kilaba wa hum hum kuma ga maza bai malikiyan ya ga a shi maza bai ga ga shi gigijin haramu ayan eh to kuje ne maza ba ne kai dikinan eh méjì gine ko ji kana ko wa in shafi'iyya ko su kalo bi an nemi ne ga maza bai shafi'iyya wajen da bai ga wa in shafi'iyya ko su kalo bi an da ni ka nikah albinti wal binti tahrumu aga kun maza bai ga ba zai su ma ne yin zagi na mamana a je ganda wani jiya ba maza bai shafi'iyya no bai bi kai sai jiraji a ga zaga da bai ci da yin zagi ko ji gane ko in zage wuce ci an magi zagin ba yagin zage wuce nun madana in ba bagin na juya o da ba hadis wa ji gane fahimta daga na ji tafiyar nan a daga yi dambo na jiya ba maza ba ya shafi iya nan ozo ibn kan fe jin gan daga jiki an daga maza ba ya shafi akwai imamu shafi Allah ko ji gane ko wa in hambaliyan kuntu kalu bi annani kuma ga daga maza bai hambaliyan wani yaji su kuma ɗina ganin a gan don mujassim ya gane ce ya ga kai jismu kuma ne ya gane ce ga su ba ta ko sako ga sifa zai ga sifa zai ga sifa zai ga sifa zai ya gai da shi alalima ma alma maza bai hanabila jaji kiyan aka ga rubuta aka ga kai jismu a daji isbatun غير تعطيل wa nafiyun isbatun bi ghairi tashbih wa nafiyun bila mit bila in kuntum min ahli alhadith wa hizbu na to wajin maza banduru hadisi tsaban yaje bugu alhadisi ba wannan ya kula ga sai sun laifa ya diri wa fa mu waji to fahimta ce da ku ka tu fitikan ka ce ngai na sun waji fahimta ngai fikin wa da ngata ajabtu zamani wa ali wunna fa wa yaje ma ki da zamanin da zai shi bane fama a hadin min alfinin nasu ya sulamu adiza dabo mina gangwa daga gintarayen an yi jona ya buga na gaɗi wagon su koyawa annabiyawa mace mai gaskiya nan hannuki ko ji gane ko waga cin biki wa gyara ji sai ba zo ba da su ko sai ba ilimi na da amfani na sai ba sabata ta ce koyan goro ko ji gane ko wasu ci gaba gani bai wani ilimi ta can wanda ga yi ali yarda yin an yi tawa da waga zanu la doji mai wayan ngazo gani wa shishi zan da ciwo katun primary zan da ciwo katun secondary zan da ciwo katun university zan da ciwo katun qur'anin bo zan da ciwo kazan nan bo zan da ciwo kazan nan bo wa ga ga yanzu na waya ne ba sai bo zan ja e ma la chan ta yin to asu be ta chan ya jere ne wato be ta chan ga confuse be ko mm. e eh, bago eno so ko ge wa ani gi che wa ci ya dini mai koyan jama'a mafari na amitun shi ira da kai ta tsoye ci ji sakayya ga farahim Allah wa abdan qala bil haqqi ga masa Kulu da tabbatu ya wuji na ta gaskiya nan ko Wa wataba al'asar mamitu asaru jina wata tamassaka bi sunna wuce mamitu wuce magwasu sunna nan wakta da bi salihin wuce masu zakir kirki wa ja na ba'alil bidai ma fiya gani da yan bidiya shi to yan jami'a to yan kadariya to yan mushabbiya to yan karamiya, to yan khawariji to yan ashaira to yan maturidiya to yan kutubiya to yan banna'iya to yan gausiya fatan ma fiya gani da yi nan wa ja na ba'alil bidai ma fiya gani da yan bidiya shi nan wa taraka mujalasa tan ma dungan gani da yi ma fiya da to liberasiya ji Ni kiyala na kiyala fa fata sai ni brafi ne ba ta indiriya shi zauna wa muhajasa ta to to da shi ma ba da ittisaban wa talaban lil qurbati min Allah wajin naji ba ta yabon wala da ba su ko wa izar ko wa izar dini kuma wala dini yasa ku ya izza wa ma tawfiki na illa billah zandoro a jini tawfika sai ga tuci indiriya je la yando ci so ya yaso yabowa wali indiriya yau wayan mai yaki don nan lawun so ngalugo kima ko ji gane ko amma zane ga yi jin haƙi da wasu na kuga loshi ya yi buwa lo a rajulu aladi ne khalili ya fali yanzu ra dukun na yi khali ya za a jami su tuwa dini ya yi. ko ya za a gaji ne ya bon jikiyo hmm? nwe ya nwuza nwe ya nwuza ba ni kai ga fijo ya za ci hannun kin tun da hukumar duguru a ki da ya boko haram madar biyu wanda ga cin shi zane ga bai kan bai kuma boko haram na gama na ciyar ma na ciga ma ciga zanga ko laji ganewa kawo can maza da shi wafe ce ba lirin zita sun na buwa zita sun na buwa zita sun na buwa za wacce wadda ga liyu yanzu ni wale kiyo wadda ga liyu mai ga ta kiyo ga cabo in da ya doji an ilmar ila ta alwasal an kari ni e ya bago yan ji ka ga e e ya fata su ya so ya gwa ya bago ke zane wa da ya da yi Allahumma ya wuce ce yidhid batilil murjiya Allah gamani na murjiya shi zana Allah ugiya wa auhin kai da alkadariya Allah kai da yan kadariya shi Allah ujike hutu boku wa zil daulatar rafida Allah daular rafida shi adalan tilakiya bu wa wa mihik shuba ya sahabi rai Allah shuba ya sahabi rai ma shuba wuce fiya wakfi na ma'unatul hajj alkharijiya Allah mu ko kyo yayi zan da masiba na wari ya jine wa ajilil intiqam min aljami'a so kuma da da koni shen jami'a ba in tun daga banin ne da bago a kai litafi na wazo mana ga jinje dai nan daga caba kafin ga gani ne ya baga sokon na labu yayi ba na mai ga ci bici nan ya baga ceci ko fagan gani da yi ya kafiya jahiliyo adene dena adene dikiya na. ade ne ekpe na ma so ko yi ilimi na ji amfani da albarka yana so le ko wuyi mu ya yi ko yin e milatu so le ko yin e da wuyi ga dede ci na mu ya yi e yin gangani duwi sai siri yusuf to mu ya yi zuriya wa siri la mi in mai yi ilmu inda wa billahi tawfiqi wa amul afwahu وأسأله حفظ اليقين من الغير لأسأل بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك